daidaito masu kallon shala za mu sake buɗe muku layi domin amsa tambaya biyu uku haka dai abin da ya sawwaka ah, sai kuma mu sake rufewa wala Allah saboda yanayin lokaci malam mai tambayar da muka yi ta buɗe ta take cewa ah, abin da take son kawai a yi jan hankali akan wasu mutanen sannan ita ma ta ɗora lifin akan maza wai wasu idan janaba ta same su maimakon su yi wanka sai su yi taimama shine take son malam ya yi kira ah, da kuma wayar da kai ga irin waɗannan matasa wato wato ba sa wankan kenan sai ta mama kawai ina ganin ko tana son ta ce saboda sanyi kila ban sa to saboda sanyi ai idan mutum ita taimama ana yin ta ne don a halatta yin sallah yayin da ba za a iya yin wanka ba saboda sanyi alal misali mm. to irin wannan in mutum yana jin tsoron fitar lokaci mm. cewa idan ya tsaya ya nemi ruwa mai dumi ya yi wanka lokaci zai fita to shine zai yi taimama maimakon janaba mm. sannan idan ya sallar idan ya samu ruwa ko ya sami ikon amfani da ruwa to kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a hadisin abizar mm. fa idza wajada alma falyattaqilla wal yamussa bihi basharatahu idan ya samu ruwa to ya ji tsoron Allah ya shafa o ya wanke fatarsa da ruwa mm. wato ya wanka domin wannan taimama ba za ta zama to tsarki ba ita taimama tana halatta a yi ibada ne Mm. yayin da yake akwai kari a jikin mutum amma ba ta ɗaukewar kari ɗin ba ta tsarkake mutum daga kari dole sai ya yi wankan janaba ɗin nan saboda haka wannan kada a sake da wannan mm. mutum ya zauna da rashin tsarki da janaba a jikinsa a ce a taimama ita ce za ta wadatar da shi wannan kuskure ne babba mm. kuma zai zamanto kamar yana ganganta yin sallah babu tsarki ne